kuma ya yi daidai da 26 ga watan 4 a wannan masallacinmu na juma'a na sha uku da ke na anguwar jeka da fari kudu a ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa mutu sunna Allah ya ji kan mu'assisin ta Sheikh na Sheikh Ismail Idris Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kan duk malumin da suka gabata na sunna a ah, marigayi ala muhammadu baffa da masallacin da ke kofar gidansa ya yi aiki na karantarwa da limanci da abubuwa da dama allah ya kai masa wannan ladan zuri'a allah ya ɗayyaba sauran iyayenmu magabata da yan uwa da abokai duka allah ka yafe musu mu da muke da sauran rayuwa allah ya sa mu cika da imani jagororinmu allah ya taimake su a sheik muhammadu sani a jingir da masu taimaka masa a matakin kasa Sheikh Hamza Adam Abdulhamid da masu taimaka masa dukkan matakai da sauran jagorori Allah ya wuce musu gaba muna nan cikin suratul anbiya'i mun ajiye kan aya ta casa'in da tara za mu ɗora kan aya ta ɗari daidai zuwa yadda Allah ya nufa mu kai in Allah ya yarda watan daman wannan ayoyi ana magana waɗanda suke masu bautan wani Allah kuma Allah ya nuna wanda ya bauta wa gumaka za a haɗa shi da gumakan duka a sa su a wuta har Allah ya ce lauka na iyali hatan ma duha. da waɗannan gumakan da kuke bautawa da su abubuwan bauta ne da ba su shiga wuta ba kun gane to ga su su a wuta kuma Allah ya ce da ku da kuka bauta musu da su da aka bauta dukka da goma za ku yi a wutar a nan ya nuna an yi gargadi kenan duk wanda ya rike wani Allah a mazannin abun bauta idan wani nan ya yadda da shi ma wannan bautar to sai sun hadu a wuta amma idan mutum ya riƙe wani Allah shi wannan ɗin bai sani ba ko kuma bai yadda da bautar ba wannan sun rabu shi da bautarsa can alayin shirka zai shiga wuta shi kuma wannan ba ruwan shi da wannan to shi shine Allah ya ce lahum fiha zafir idan sun shiga wutan zaka ji suna ihu wato ihu da ya amsa sunansa ihu a yan wuta Allah wajen wajen Allah ya ce wa hum yastarihuna fiha suna kururuwa a cikin wuta suna kururuwa suna neman agaji wayyo sun shiga uku sun lalace a idan wuri yayi wuri za su fara kiran mai tsaron wuta wana da ya malik liyaqdi alaina rabbuk sai su kira malik su ce roƙa mana Allah ya kashe mu kawai mu huta ce kala innakum su. da a za ku ci gaba da zama a cikin wutar jahannama za ku dawwama eh, in abun ta gagara eh, su kira ubangijin eh, nan ma duk dai ba za a samu abin da ake so na cin magaci ba yan wuta lokacin da suke cikin wuta to suna cikin dama wakum kuna fiha suna kurorowa suna ihu to shine Allah ya ce lahum fiha zafir Eh, wannan kalma ta zafiri ihu ne wanda mara kan gado wannan na yin nashi daban wannan yin nashi daban kamar yadda Allah ya ce wa ammal ladina eh, kafaru fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq watan suna da Zafiri shine lokacin da numfashi yake fitowa da ihu shahiq lokacin da suke mai da numfashi din wannan duk ihu ne kamar yadda in wuta ma ta zo haka idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha tagayyuzan wa zafira Ah, idan ta gansu daga nesa ita wata jahannama za su ji sauti na tafarfasanta da ihu da za ta zo kaga duk abin da aka ce akwai ihu a ciki akwai razana a ciki ah, jiya wani yana magana ana hiran bom din da ya tashi na washe garin sallah wata shekara a kasuwa ce wani da ya tashi kusa da su ina magana shi dai ya dudduba ya ga duk an mutu kusa da shi shi Allah ya sa yana sunkuye to amma an ce ya fi wata in ji mai maganan wa yake maganan wata kaman kunnensa baya ji ne ko kaman hankalinsa ya dan samu abun nan wanda bom din nan ba duk gombe ne kowa ya ji ba wani sai da aka ce masa an tada bom bai san ma an yi ba local bom ne ma ba original bom ba me kake tunani tsawa na ranar tashin alkiyama ya za a kasance wanda Allah ya siffanta ta da kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka Allah ya ce idan na nike ƙasa nikewa da ya amsa sunansa nikewa to kaga ashe ranar tashin alkiyama akwai tsoro kwarai da gasken gaske shine lahum fiha zafir wa hum fiha la yasma'un su suna cikin wuta an yi fassara biyu ma'anan wa hum fiha la yasma'una saboda sun kurumce saboda hayaniyan da ke cikin wuta su ba sa ji sai wanda baya cikin wutan ne yake jin ihunsu ah, magana na biyu a ba ba sa ji bane wahum hala ya yasma'un a masana sun ce akwai limit na sautin da mutum yake iya ji a yawa da kankanta waton akwai sautin da in karancin ya karanci ba za ka ji ba yanzu wani in yana zaune a can yana magana dan uwansa a kunne mu nan ba mu ji amma shi wancan yana ji sautin saboda zai iso mana ba to akwai sautin da in aka kure shi yayi yawa ba za ka ji me ake faɗa ba yanzu duk wanda ya saba shiga multipurpose na bauchi mafi rinjayen ana program wanda yake ciki baya jin abin da kyau kama wanda yake waje saboda yanda wajen yake daukan sauti to inda za a kure uh, duk amplifier mai magana ya kure magana in ba sa ba na ciki bai san ma me ake ba to haka yan wuta saboda yanda masifar sautin yayi yawa ihun kawai za su ji ba san ma me ake faɗa ba shine ma'ana wa hum fiha la yasma'un ko dai ka ɗauki wancan cewa sun kurumce saboda ihun ba su jin komi ko kuma wahun fi hala yasma'un ihun ya wuce ƙarfin jinsu ya zan ba za su san ma me ake faɗa ba sai dai mutum ya ji ihun kawai Allah ubangiji ka tsare mu da wuta to kullum alqur'ani idan ya taɓa nan sai ya taɓa nan ai kaga ana ta maganan wuta wuta wuta ana ta magana alkiyama yanzu an dan sarara kuma sai Allah ya ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna lalle waɗanda abu mai kyau na kasancewansu za su shiga aljanna ya gabata gare mu ula'ika anha mubadun wa'annan mu ana nisantar da su daga wuta wata su masu nisantar shiga wutar jahannama ne to suwaye alladhina sabaqat lahum minnal husna ah, magana na farko shine Nu'man bin Bashir yace muna zaune da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sai karanta wannan aya innal ladina sabaqat lahum minnal husna sai ya ce ana minhum wa umar minhum wa sa'ad minhum wa fulanun minhum fulanun wa fulanun fulanun aliyu dan abi talib da ya karanta wannan aya sai ce ni ina ciki umar yana ciki usman na ciki wane na ciki wane na ciki wane na ciki a wata riwaya aka ce da ya karanta wannan aya sai ya ce usmanu wa ashabu usmanu ne da jama'ansa duk suna cikin wannan watan waɗanda abu mai kyau nasu ya gabata a wurin ubangiji za a nisantar da su daga shiga wuta to wannan kaɗai yana nuna mana idan ali ibn abi talib ya ce kowace riwaya ka ɗauka idan ya ce usmanu na ciki ko ya ce usmanu ne da mataimakansa wannan yake kayar da duk mai aƙi da shi'a kenan ya sace kayar da shi ana domin shi Eh, Usman ibn eh, Usman ibn Affan radiyallahu anhu sirki ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma Ali dan Abi Talib sirki ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka zo suka hada fara hada rigima tsakanin Usman da Aliyu su Abdullahi ibn Saba suka yi kokari wajen bayan kalifanci yayi nisa Abubakar ya tafi Umar ya tafi Usman ya tafi an fara nisa zo suka tada hayaniya ai aliyu ne ya kamata ya yi shugabanci suka tada rigima eh suka je gidan usman suka haura katanga suka sa yara suna kama gemunsa suna ja yana cewa kai ba babanka bane wani da babanka yana raye da ya bakin gani amma duk da haka mutanen nan ba su hakura ba suka ciro adda suka sare hannun matar usman yana tana kare dukan da ake masa jini ya fetso akan ayar da yake karanta a suratul bakara fa ka wa huwa samiul Ali suka ɗora hannun suka kashe shi kuma suka je suka ce wa muawiya aliyu ya kashe usman bayan aliyu bai kashe usman ba suka sa aka tazo a biyo basi suka ce in an zo za a yi rigima mu shiga cikinsu kawai mu fara sara to kai ka isa kawai wani ya zo ya fara saranka ka tsaya kai ma dole ka kare kanka aka zo aka ta'artabu ana kisa ana kuka ana haduwa ana yin sallah aka ce wannan abun yayi yawa fa sai sashi ɗaya suka daga qur'ani kace a dakata su abdullahi ibn saba in shi'a na farko suka ce ai bincike ai kar in an zo za a yi bincike mu ce dukan mu ne muka kashe shi ya za su yi da mu suka hada baki aka ta'artabun da aka shi ne aka ta rigiman nan ta bi salsala ta wuce Muawiya ta je wajen Yazid ta wuce Hassan ta je wajen Husaini aka ta'artabu ba iyaka wanda a iya jama'an Muawiya kawai sai da aka shi ya kai mutum biyar ko arba'in, a wancan an kashe mutum biyar ko 30 duk mutum bai san ma akan me yake yakin ba amhalin su suka zo suka hada wannan tsiyateku alhalin su Usman da Ali duk suna wuri guda daya aliyu bai taba kushe usman ba usman bai taba kushe aliyu ba ba wanda ya taba kushe wani kai har a layin shugabanci har a layin shugabanci bayan abubakar ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace ya nuna abubakar yake so ya zama khalifa bayansa saboda ya sa shi ya ja sallah da cutan ajali ma ta kama shi yace kusa abubakar ya sallah ai daga nan yana nuna ga shugaban ku kenan da manzon Allah ya rasu duk da bai faɗa ba aka samu gardama suka ce minkum amirun wa minna amir sai dai ayi zabe ku fito da naku ku fito da namu sai Abubakar sai Umar ya tashi yace man yutibi minkum nafsahu an yataqaddama bayna yadi abubakar don Allah ina son duk wanda ya ga ya kai ya shugabanci sayyidina Abubakar ya daga hannu duk wanda a cikin mun nan ya ga ya kai ya zama shugaba Abubakar ya zama memba don Allah ya daga hannu dukkansu suka ce la yutibu minna an yatakaddama baina yadi abubakar ba wanda ya isa yana shugabanci abubakar memba ittifakan suka ce abubakar ai shugaba abubakar da ya zo rasuwa ya ce a zaɓi umar kawai umar ne shugaba kaga shi ya nuna umar kuma da ya zo rasuwa bayan abu lu'ulu'u ya soke shi ya sassoki mutane an bi shi ya sassoki mutane wani riwaya an ce ya soki kansa shi ma Umar ya ce a kawo masa nono da aka kawo masa nono ya sha sai ya ga yana fitowa sai ya ce bayanin rayuwa babu sai ya ce a kwantar da shi a ƙasa a sa kuma tun sai taɓa ƙasa an ce amirul mumin ya ce a yau Umar sunana sai a kira Abdullahi dan Umar kira shi ya ce ka je wajen ummuna Aisha matar manzon Allah ka ce Umar kar ka ce amirul mumin yana neman alfarma in ya mutu a binne shi kusa da abokansa guda biyu ma'ana a manzon Allah da Abubakar sai ta ce shi kenan taurari sun kare ma'ana Aisha ta yi mafarki wata ya faɗo a cikin ɗakinta da taurari guda biyu sai aka da manzon Allah ya rasu sai duk sahabbai suka ce abin ne sai a ɗakinta kaga watan kenan baban ta ya rasu aka ce shi ma abin ne shi kaga ce tana tunanin ita ce ɗaya tauraron daga cewa Umar ya ce abu ne ita ce magana ya kare shikenan aka zo aka binne Umar ga manzon Allah ga Abubakar ga Umar to amma duk da haka Umar yace a daga ni in yi sallah kafin ya rasu yace ni ba zan ce muku ga shugaba ba amma ko Usman ko Aliyu ko Abdurrahman ibn Auf a zaɓi ɗayan ukun nan amma kar a kuskura a sa ɗana Abdullahi ɗan Umar shugabancin da ne ya ishe mu to shi abdurrahman bin aufi sai ya janye ya ce ya janye amma a sa shi shi ne shugaban zaɓe ka ce an yadda ya janye shi a wannan 'yan takara saura guda biyu kenan shi kuma ya zama shugaban zaɓe to ina tabbatar muku da cewa abdurrahman bin aufi sai da ya bi cikin garin madina gida ɗaya bayan ɗaya idan ya je ya fito da mai gidan da mutanen gidan ya ce tsakaninka da allah ka ji tsoron allah usman ne ya fi dacewa ya zama khalifa bayan umar ko aliyu abin da kuka faɗa sai ya rubuta sai da ya tara kaf abin da aka yi sai ya je da daddare ya samu usman ya ce kai usman kana daga cikin wanda aka ba da suna ka san nima akwai suna na janye tsakaninka da allah yau in na sanar aliyu ne shugaba za ka masa biyayya ya ce wallahi zai masa biyayya ya je ya samu aliyu Ya ce, kai tsakaninka da Allah ka san ni ma ana cikin takara na janye yanzu ko biyu ne idan aka sanar da Usman ne khalifa ka masa biya ce wallahi zai mar biyayya to da ya tara ƙuri'u sai ya ga na Usman ya fi yawa sai aka ce Usman shi ne shugaba ka duba ba Usman ya zama shugaba bayansa Aliyu eh, ya zama shugaba amma mutanen nan sai da suka haddasa duk da za su haddasa shi yasa kullum a cikin rigimar suke ko ba su da ranar denawa yawa in suna faɗin magana zaka ga ta yi kama da gaskiya amma kalimatu haqqin yuradu bihal batil kalma ce ta mangaman ta gaskiya amma karya suke ba gaskiya suke ba ba addini bane duk wanda ya zo ya rarake na kusa da kai kaf to da kai yake mutum ya zo ya ce matarka yar iska ce mazinaciya ‘ya'yanka mutanen banza ne abokanka in iska ne ‘yan wuta duk ya rarake sai ya barka kai ɗaya da kai yake ko ka yadda ko baka yadda ba da kai yake Yawwa inda Aisha mazanaciya ce waye matan wanzan Allah duk an yi condemning din su sai wance sai wance sahabban sa aka condemning din su duka saura guda hudu dun na kusa da shi an tatile su an zubar ƴaƴansa mata ma aka ce ba ƴaƴansa bane ƴarsa guda ɗaya ce rak sun ci karo da Qur'ani gaba da gaba wanda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika banati jam'i ne na ƴaƴa mata ba sun ce yar manzan Allah ɗaya ce kawai Fatima duk sauran ba ƴaƴansa bane sun zagi matan manzan Allah kwata-kwata sun ci karo da ayan Qur'ani annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum azwajuhu matan manzan Allah kato kam duka ummahatuhum ya uwayenku ne in ku mu'minai ne in kaji wani ya zagi guda ɗaya wallahi tallahi da nassin Qur'ani shi ba mu'mini bane kun gane ko to duk to a hakan ma suka biyo aliyu ma basu bashi bai da suka biyo shi ba kansa inda cikin sabai da suka rage basiri dan ba ai ba sunan aliyu shi ma ya ridda kenan haka ne kuma a ce aliyu da aisha da annabi suna ruhuwa a mayafi guda sai annabi ya tafi cikin dare harkokinsa ya bar aliyu da fati ya bar aliyu da aisha kuma a wani wajen kuma su ce duk wanda ya rufu da wata matar da ba tashi ba da shi da ita duk mazinata ne wani irin gidadanci ne wannan da haka in za ka yi addini ka yi na Allah in ba za ka yi na Allah ba ka nuna ba addinin Allah kake ba kawai ka kama hanyar banzan ka ci gaba da yi amma dai billahi alladhi la ilaha illa huwa aqidar rawafida wallahi tallahi ba aqidar musulunci bane ba ta yi kama da ta musulunci ba ko ta kusa ko ta nesa mutum ya yadda bai yadda ba haka take Allah ubangiji ka tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها سوء أن da aka ce ula'ika anha mubu-adun la yasma'una hasisaha ba za su ji ko sautinta ba ko motsinta ba ba ruwansu da wuta wahum su fi mashtahat anfusuhum suna can a cikin abun da ransu take sha'awa khaliduna suna masu dawwama na abinci na abun sha na abun sawa na matan aure na gidajen zama na gadajen kwanciya ma'ana ba an ce su laukana haƙula hatan ma waraduha ba da ba su gangaro ba kenan sun gangaro wa hum fiha khalidun amma innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika minha mubanu sula yasma'una hasisa kenan ba za su gangaro ciki ba wa hum fi mashhat anfusuhum khaliduna su kuma za su dawama a cikin gidan aljanna abinda ake nufi anan idan mun dauki fassaran ana nufin eh idan mun dauki fassara na biyun cewa ana nufin uzairu ne da annabi isa da mala'iku shine daman fassara na biyu uzairu annabi isa da mala'iku sune innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadu abin da yasa wasu suka dauki wannan fasaran, ai su ma an bautata musu an bautata wa uzairu an bautata wa annabi isa an bautata wa mala'iku ko ba haka ba a haula'i kanu ya'budun qalu subhanaka eh, bal kanu ya'budun aljin ah, suka ce ah, ya Allah aljannu suke bautawa to tun da an ce duk wanda aka bautata masa ba Allah ba shi ma zai shiga wuta to ai an bauta Uzairu to ai an bautawa Annabi Isa to ai an bauta mala'iku su ma za su shiga shine aka ce a'a innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadu la yasma'una hasisaha su ba za su ji motsinta na komai ba domin su ba su yadda da abin da aka musu bauta ba su kam ba wuta za su shiga ba wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun su cikin abin da ransu yake so na sha'awa na a gidan aljanna anan nan za su dawwama in an ɗauki waccan fassaran kenan ina fata mun fahimta to Allah ubangiji ya mana baiwa da shiga aljanna da rahamarsa na'am la yahzunuhumul faza'ul akbar ai ba zai tayar musu da hankali ba ba zai bakanta musu rai ba al faza'ul akbar firgita mafi girma wanne ne firgici mafi girma an yi maganganu da yawa wasu malamai sun ce firgici mafi girma ranar da mala'ika zai zo mutum ranar da mutum zai mutu to ba ranar firgicin da ya wuce wannan wasu suka ce a'a ranan firgici na wanda ya fi kowanne tashin hankali ranan da za a yi hisabi to su wannan ranan wahum min faza'in yawma izin aminu su suna cikin aminci a wannan rana wasu malamai suka ce a'a ai tunda ana maganan jahannama ne lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un ana nufin lokacin da za a zo da jahannama shine ranan faza'ul akbar to su za a zo da nama ba ruwansu da ita mun gane duka dai wa'annan in mutu ya samu aminci lafiya kalau to an ce alfaza'ul akbar ke wanne ne karamin kenan in an ce akwai mafi girma akwai babba kenan kuma wanda bai kai wannan ba ko wa nufika fi suri fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah Allah ya ce zan yi busa a cikin kaho duk wanda ke ban kasa da wanda ke cikin sama sai ya firgita ya shiga tashin hankali to wannan abusan kaho kenan lokacin da za a zo da jahannama shi kuma shine mafi girman firgici min lokacin da aka zo da jahannama kowane mala'ika ko min girmansa sai ya faɗi ƙasa kowane annabi ko min girmansa sai ya faɗi ƙasa kowane manzo ko min girmansa sai ya faɗi ƙasa in na gaya maka wa'annan ba sai an gaya maka mu da aljanu da dabbobi ba a lokacin annabawa ma ba wanda yake iya daga kai kowa ya sun ku da kai yana cewa rabbi sallim ubangiji ina roƙonka ka kubutar da ni annabawa ne kaɗai ke da bakin magana nan ma addu'a suke amma mu ba wanda isa ya ce uffan kowa ya gurfana kawai a gaban ubangiji to kenan shine rana mafi firgici a duniya gaba ɗaya na haka amma duk da haka saboda Allah yana da tausayi sai aka ware wasu da yawa aka ware mutum bakwai a hadisi guda Ka ce su duk wannan rigimar da ake ban da su shugaba mai adalci makarancin ƙur'ani mai sadaka ya ɓoye mai ƙoƙarin zuwa masallaci wanda mace mai kyau za ta kira shi fasikanci da ita ya ƙi wanda zai tuna Allah har hawaye ya zubo masa saurayi ko budurwa da ya taye cikin bautan Allah duk rigimar da za a filin alƙiyama ban da su jama'a kuma kaga abun mamaki duk wayannan abubuwan da aka ambata wurin kuɗi guda ɗaya ne balle ma ka cewa abun yafi karfin ka shu adalci ba sai da kuɗi ake yin sa ba ko ba haka ba karatun qur'ani ba ba da kuɗi bane zuwa masallaci dagewa da zuwa masallaci ba ba da kuɗi bane saurayi ko budurwa da ya cikin bautan Allah ba ba da kuɗi bane mutum ya tuno Allah har ya yi kuka ba ba da kuɗi bane mutum a neme shi da fasikanci ya gudu ba ba da kuɗi bane kawai ba da kuɗin shine aka ce ka yi sadaka a ɓoye watan daman ka hagu ma bata san me ka bayar ba shine kadai idan kar ka zo ka zaka kana ta ai yanzu na bashi kenan kada mutum yayi wannan an yi wani saurayi a Misra yana talle kamar yadda Kisa ta nuna ta mata ta ce masa ya shigo yana shigowa sai ta rufe kofar gida ta ce sai ya yi fasikanci da ya ko ta masa sharri sai ya ce to dakata yana jin bayan gida da ya shiga bayan gida kawai ya je ya mummulka a jikinsa ya fito ta ce waje daga gidan nan da ya je ya wanka har ya mutu in ya wuce za ka ɗauka mai tallan turare ne ya wuce sunansa almiski aka koma ce masa kawai ma turaren miski aga tsoron allansa sai allah ya masa wata mafita ya masa wata alama ka san ku da wuya allah ya mutum wannan alamar kuma ya kare a banza to wa'annan daban annan wa'anda suke eh, za a zo da su ranar tashin alkiyama su kuma suna sahu daban su kuma za a sa su akan mambari na haske mutane suna burin ina ma da su ne aka ce su waye ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mutane ne garin su daban-daban yaren su daban-daban matsayin su daban-daban amma suna taruwa suna gaya wa juna gaskiya suna gaya musu abin da Allah ya ce to su ma suna gefe duk rigimar tashin alkiyama nan ba sa ciki sannan mai yawan sadaka almajiri ne ya gani a gidan mai ne a wani makwabcinsa ne a an yi wani aihuwa ne yana yawan sadaka yana yawan sadaka duk wanda ka gan shi lema ta ko'ina a kansa a filin alkiyama to sadaka ne shi ma wannan rigimar in Allah ya daba shi to da wasu wasu wasu wanda manzon Allah ya faɗa in an gama wannan to duk saura suna cikin wannan rigimar ka san kuwa duk wanda ka gan shi an mar inuwa a filin alkiyama to je ci gaba da shiga inuwar ne har aljanna ba yanda za a yi ama inuwa a filin alkiyama kuma a sake dawo da kai rana wannan ba zai yi ba to amma ina ake samun lemar a ina ake samun wannan inuwar to a duniya ne da haka muna da sauran lokacin nema kenan wanda yake da sauran lokaci sai ya dage ya nema dukkanmu mu nema kuma Allah zai ba wa kowa domin shi harkar lahira ba irin na duniya ba ne yanzu komin kyanka komin kyanka ko duk garin nan kowa ya da kai na kirki ne in gane ko to ka fito neman siyasa baka da kudi ka gani za a gane baka da kyau ko baka bane yanzu mutum bai da sisi zai fito neman siyasa bai isa ba amma kuma kowa ya ce na kirki ake so ko to ba za a zabe ka ba kana so a zabe ka ba da dumus kawai sai su ce kudi kudi ba kudi ce a'a ko ba haka ake ba haka ne idan ka je neman aure ba kudi ce makaranta za ta yi kowa yadda kai na kirki ne ba ladan ne kai liman ne kai ustaz ne kai da can ƙura'in ne ce makaranta ko ba adaniyar makaranta sai an ce shi za ta yi saboda bai baka da sisi to ranar tashin alkiyama ba ruwan Allah da mai sisi da mara sisi ka yi aikin kirki ko kai kafi kowa talauci kana tare da Allah ka yi aikin kirki ko kai kafi kowa arziki kana tare da Allah ka yi aikin banza ko kai ne ƙarshen talakawa a duniya ba ruwan Allah da kai ka yi aikin banza ko kai kafi kowa arziki a duniya Allah ba ruwan shi da kai kaga gidan adalci kenan Allah ba ruwansa gidan lahira gidan adalci na wanda ya yi ne wanda ya Allah ba ruwansa da shi kwata-kwata kun gade ko kuma Allah ba ruwan shi da fari ba ruwan shi da baki ba ruwan shi da garinka ba ruwan shi da matsayinka ba ruwan shi da danginka ba ruwan shi da shekarunka ba ruwan shi da komai waye bi Allah kawai shikenan magana ya kare Allah ka ba mu ikon binka la yahzunuhumul fasa'ul akbar wa tatalaqahumul malaika mala'iku za su haɗu da su gaba da gaba sai su haɗu da mala'iku sai ce haza kun alladhi kuntum tu'adun albishir ai yau ita ne ranar da ake muku albishir ake muku alkawarin zai zo sai a ce mala'iku maza ku tashi ku raka su wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara a raka su zugan mala'iku suna taka musu baya ranka ya dade mala'ika fa ke taka mutum baya in kun za su shiga aljanna mala'iku su sake sarawa su bushe su ce salamun alaikum fadukulu fadkhuluha khalidin amincin Allah ya tabbata a gare ku yan aljanna ku shiga kun ji daɗi kun more za ku dawoma a cikin wannan ko kuma in kuka duba gida kuka duba wildanun mukalladuna kuka duba hurul ini kuka duba beni sai ku ce alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul amilin Allah mun gode kayi alkawari ka cika ga mu muna gwangwajewa muna cashewa muna kyafewa muna matsewa muna morewa a cikin gidan aljanna yadda muka ga dama waye ga dama ya ba su wannan Allah ne ga dama ya ba su amma fa sun yi kokari wajen bin Allah a duniya dan duk wanda bai bi Allah a duniya ba ba shi ba samun gidan aljanna eh, annabi sallallahu alaihi wa sallam wani zo ya rasulullahi na zama munafiki manzo Allah ya ce me ya faru yace muna zuwa nan kama na wa'azi sai imani ya kama mu mu ji kaman yaya ma muka goma gida mutum matarsa ta dan masa farin ido ya ga yaransa sai ya manta ma da wa'azi sai manzo Allah ya ce wannan ba munafurci bane ai yace da wa'azin da nake muku kuna dawwama ba kwa canzawa da wataran mala'iku sun fito akan hanya sun yi musafaha da ku hannu da hannu sai ce lakin ahyanan wa ahyana sa wa'azi ake so ana maimaitawa yanzu akai wa'azi wataran akai wa'azi har sai an yi kuka to idan aka yi kwana ɗaya biyu uku sai wa'azi ya yi yanda ka gabatar in kai caji sai ya nuna maka cewa fa ka cire cajin na cika to zai dawoma a cikin nan daga lokacin da ka cire cajin nan ka ce mun caji ya fara sauka kawai ana nan sai ka ga yanka ɗaya ya sauka yanka biyu yanka uku sai ka ga ɗaya ɗaya masu sai ran fara maka wani sai ruwa ce ulub irin yar wayan nan haka wata daga kib ta dauke sai ka dan jima in ka kunna he dan da dan nuna maka ja sai ya sake dauke in aka yi ɗaya biyu uku fa in ya dauke kuma shikenan sai da universal to haka imani yake caji yake so idan batirinka na imani ya dan yilo ka je a sake caja shi so ake ana caja shi sai ka mutu yi in kana yawan samun caji to yana caje zaka mutu amma duk wanda ya kuskura batirinsa sai da yilo ya mutu ya mutu fa kenan yanda batirin ya mutu shi ma ya mutu to ana so shi yasa ake yawan son mutum yana jin wa'azi yana jin wa'azi zaka ga imaninsa na karuwa a hankali a hankali a hankali yanzu ramadan din nan jama'a waye bai kara mar imani ba fi sabilillah yin azumi kadai a ajiye karka kawo komai yin azumi kadai da muka ya kara mana imani na tabbata kaf da wuya ka samu wanda tun daga ramadan in nan bai yi wani abu na sadaka ko naira biyar ba da wuya a samu wannan wannan imani ne da wuya a samu anan wanda bai sallan ashen ko sau ɗaya ba imani ne wani bayan ashen din masu ya ƙara kaza da wuya ka samu dunna wanda bai karanta ko aya ɗaya cikin ƙur'ani ba bayan wanda yake a sallah da wuya duk wannan ƙarin imani ne muka samu to shi ramadan wata ne na cajin imani so ake yanzu in ya wuce ba ka riga ka saba ba don Allah in ka saba shafa'i da wutiri don Allah ka yi haƙuri in ya wuce ka ci gaba in ka saba yin nafiloli dage ka ci gaba sadakan nan da kake ana so ka dage ka ci gaba bi'sal qaumi la ya'rifuna Allah illa fi ramadan tir da mutanen da ba su san Allah ba sai in ramadan ya zo in ramadan ya zo su yi ayyuka yana wucewa sai su tattara su ɗiba su watsa wasu an ce gobe ranar sallah su dafi yan mata a tafi iskanci a yi kaza a yi kaza yanzu ba aka gama azumi wannan yana nuna azumin da mutum ya yi a banza kenan Allah ya sauwake وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون wannan shine yini da ake muku alkawari na shiga aljanna Allah muna roƙonka ka mana baiwa da shiga aljanna da rahamarka na'am yawma naqwi as-samaa السجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا يوم نطوي السماء Allah ce ranar da nake nan nannaɗe sama Eh, wasamawatu matsuwiyatun biyamini aga saman nan duk da kake gani a hannun daman Allah duka zai kama su ya naɗe su kaman ka samu yar takarda ka yi haka ka naɗe ta kawo ka sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai sun gama aiki wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil gamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila ranan da sama take tsatsagewa da gilagizai mala'iku su dinga durowa durowa dinga saukowa sama ta ɗaya a wargaza ta wasu malamai na cewa sama ta ɗayan idan aka wargaza ta sai mala'ika ya kama ta ya sa a fiffike kamar kai ne kwanka bai kyau ba sama ta biyu wani mala'ika ya kama ya sa a fiffike a mamatarsa ya matse kawai duk girman saman nan a naɗa ƙasa a jefar da ita kamar taburma me ya rage sai a zo a sa wata ƙasa yau matu baddalul ardu ghairar ardu was samawat dan da za a canja wannan ƙasa ba da ita za a yi hisabi ba idan Allah ya zo idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat rana an tafiyar da haskenta ta gama aiki taurari sun shigar da su cikin juna wata an gama aiki ba sai duhu ba to wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha to ina haske a'a ai duniya gaba ɗaya ƙasar za ta yi haske ne da hasken ubangijinka ba kana ganin rana kana ganin wata ba to sun gama aiki wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al alkitabu ya asa littafin awu wa ji'a bin nabiyina wa shuhada sai a zo da annabawa a gaba da masu shaida sai a zo a kama hukunci wannan rana fa girmanta ya kai inda ya kai kuma tana nan tana zuwa dole sai ta zo rana ce mai tashin hankali yau da za a ga wani irin bakin hadiri ya taso da muguwar iska to kowa sai hankalinsa ya tashi amma kuma waye baya son ruwan sama amma ya hangi ba irin wanda ake so ba ne to idan ruwan sama zai zo ya tada hankalin duniya gaba ɗaya me kake tunanin hargowa da hayaniya na ranar tashin alkiyama wanda shi ma wannan iskan inda za kai shi filin tashin alkiyama shi ma sai ya tsorita to ranar tashin alkiyama babban rana ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim girgiza da fitina da tashin hankali da firgici da tsoro na tashin alkiyama in ji Allah abu ne mai girman gaske yawma tarawna ha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها su kara. سكارى na azabar بسكارى ولكن عذاب da za ka ga ذاك غا ta yi wuli da shi. مي ciki ta aihu ta tsere ya tsere ranan da ka ga yara sun yi furfura ranan da ka ga mutane kowa kaman ya sha giya ba giya suka sha ba azaba ce ce tsanani wannan ya bugi can ba wanda ke cewa malam ka buge ni malam ka tare min hanya babu wannan waye isa yayi magana wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa kashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa in kaga ana magana ba a wahala bane la in kaga ana wahala in kaga ana magana ba a wahala bane ma filin alkiyama wa isa yayi magana kowa ya zazzare ido bai san ina aka dosa ba tafiya ake in kaga ana tafiya kawai kai ma ka bi in an tsere a guje ka tsere wahala kan wahala Allah ubangiji ka sa ba ma daga cikin inda za su sha wannan wahala yawma natsawi sama'a ka tsayi sijilli lil kutub ko ka tsayi sijilli lil kitab watan kaman yanda mai yin rubutu yake naɗa littafinsa ko takaddarsa eh, za ku ga malaman tafsiri suna ta rubutu wasu ce a sijilli ɗin sunan sakatare ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana yau ma na tsawi sama a ranar da Allah ya ce nake naɗa sama ka tsaye sijilli kamar yadda wannan sakataren manzon Allah sijilli in ya gama rubutu yake naɗa takarda amma wannan fasara mai rauni ce wasu kuma sun ce a'a sijilli din mala'ika ne ma'ana yau ma na tsawi sama a ranar da nake naɗa sama ka tsaye sijilli lil kitab kamar yadda sijilli mala'ika ne da ya naɗa littafi duk abin da bayi suka yake rubutawa ya naɗe to ni kuma haka zan naɗe watan sama duk dai wa'annan fassarori suna da ɗan rauni fassaran da tafi shine kawai yanda yanzu za ka ɗan yi jotin ka yi abin nan ka naɗe ko ka ɗan yi wasiƙar ka ka naɗe ta kawai ka riƙe to haka Allah ya kwatanta wata ranar da zai nade kamar yadda kai ma kake ɗan naɗe takardanka ba ka dauke ta a bakin komi ba to duk girman saman nan gaba ɗaya sama ɗaya bakwai har zuwa bakwai a wurin Allah ba komi ba ne yawma natawi sama'a ka tsayi sijilli lil kitub kama bada'ana awwal khalqin nu'idu kamar yadda na fari farkon halitta Allah ya ce nu'iduhu haka muke mai da wannan halitta yanda kaga yi wannan halitta to ranar tashin alkiyama haka zan mai da wannan halitta ah, malamai eh, walaqad itimuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma a zuhuri zuhurikum Allah ya ce yau ga ku kun zo mana ko kadai ba ku da komai kamar yadda na halicce ku ku kadai duk wanda ka ganshi a duniyar nan single yazo la mala wala ilma wala quwwata wala fikira wala kaza wala kaza wala kaza kowa ka ganshi a duniyar nan yazo bai da ilimi bai da karfi bai da tunani bai da kudi bai da mata bai da da bai da mulki ko yana da su to ranan komawa wanne yake da shi cikin wa'annan ranan komawa yana da mata yana da kudi yana da ƙarfi yana da dabara yana da ilimi to kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalna'akum wara'a zuhurikum duk abun da muka jiyar da ku daɗi, kun bashi a bayan bayan ku ina motoci masu AC ce ya Allah an kawo ni makabarta da su sun koma gida na magada ne ina wannan falon naka ba na ne ya Allah ni ka yanzu sai cikin kasa ina kayan sawa na alfarma ya Allah sai alawayyo ina takalma ba takalmi ya aka yi wajen wanka yi mun aka yi da kanka ka zo nan ɗauko ni aka yi a cikin me mota mai AC sai a kisa ka sai wasu su shiga su sa AC kai a saka a kori kura da yara ko ba ka bane ko kuma an dauke shi a ce ga wata motarsa ta shiga a sa makaran a ciki wa zai faɗi wannan ba mai faɗin wannan wanda zai baka mamaki zanin ma da aka ɗan lullube sai a sa shi a makara a dawo da shi gida ba za a rufe ka da zanin ba ma yake na sai a fara lissafi gidajensa hamsin fegunansa kaza motocin hawansa kaza ‘ya'yansa kaza shagunansa kaza gonakansa kaza kaza a banki kaza kaza a banki kaza kaza a banki kaza aikin banza aikin banza sun kare shikenan duk sai ka amsa su mu ba su amfanan ka da komai duk sai ka amsa su mu ba su amfanan ka da komai duk abinda mutum ya tsara wallahi sai ya amsa ko ba za su amfane shi da komai ba da masu kuɗi sun gane da sun yi hankali wallahi da masu kuɗi sun gane da sun yi hankali annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce innal muksirina humul muqilluna yawmal qiyama kaga masu kuɗi da yawa su ne za su samu sakamako ɗan kaɗan ranar tashin alkiyama sai ce illa man fa'ala biyadihi hakaza wa haka hakaza wa haka hakaza wa haka hakaza ya ce Allah sai wanda ya dumbulo ya miƙa wa makwabta ta haka ya dumbulo ya ba wa ya dumbulo ya bayar nan ya bani ya ce sai dai shi to suna dumbulawa ba a rasa masu yi ba za mu ce duka ba amma da yawa ba su yi sai kara tarawa Mu ce yana da miliyan goma ya kasa bacci saboda ya yi faɗuwan dubu ɗari ya kunna tv ya kasa bacci ya kira likitansa a bani wata ƙwaya nan ba sai dai gengedi abun mamaki sai ga wani talaka kuma yau din nan a yanzu wani talaka da zaka dauki dubu goma ka bashi in ya koma a hanya in yayi cefa ne sai ya kwanta sai mangariba sai da ya fito masallaci kawai ta karatun qur'ani dubu goma alhamdulillah wani yanzu ka bashi dubu goma cikin dare aka tashi da ruwa in ya dan janyo mayafinsa ya ce wa yaronsa ina za ka yi ɗaukar lema ka sa ka siyo mana nama kilo ka siyo shinkafa ka yi wallahi sai ya sake komawa shi kuma dubu goma wancan ko mai miliyan goma ya kasa bacci wayo Allah zan talauce ko ba ka bane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tafiya yace da za a ban kuɗi kamar dutsen Uhudun nan yace abinda zan rage ban sadakar ba kawai abinda zan biya bashi yace wallahi duk sadakar da su zan yi amma Allah ya ba wa mutum arziki aljanna ruwa ruwa malam wallahi duk wanda Allah ya bashi kuɗi kamar ya ce masa ga aljanna ruwa ruwa ne zaka je haji yanzu ba gashi duk sun tafi umara ba kai da baka da kuɗi kana son zuwa aiko to ka isa ka je ne wanda ya umara a ramadan yana daidai da wanda ya aikin haji da manzon Allah ba sai mai kuɗi ba to suna da shi za su je su yi sadaka su yi kaza su gina masallaci su sayi motan wa'azi su sayo kafet a masallaci su taimaki talakawa wanda duba hanyar shiga aljanna kai baka da kuɗi ba sai zuciyarka ta narke ba za ka iya yi wanda Allah ya bashi kuɗi ya bashi hanyar shiga aljanna sai in yaki sai dai in ƙi yayi amma aljanna kan ga tana ruwa ruwa wani in ka masa kyautan abin da bai ta kara kare ba in ya dinga addu'a ya gaya matan su yi addu'a ƴaƴansa ma su yi addu'a sai duk Allah ya karba kai kan baka huta ba nawa ka bayar kuma wannan abun ma Allah ne ya baka to don haka wallahi da masu kuɗi to matsala abin da wahalan da ake sha shi ne, suna zuwa wurin wa'azin ne ai ba su zo ba ko kana ganin da ake tali masu kuɗi suna zuwa ba ruwansu da wurin ba ruwansu shi yasa ba za su ji ba wani lokacin wa'azi ma suka kama lace kautar mun da shi ba dole a kautar ba ni za ka yi wa maganan zakka kai ka je ka nemi kuɗin ka cire mana to kar ka cire mana ba mu da damuwa mu iya faɗa ne faɗa kuma sai an faɗa ba mai toshe bakin mutum a faɗa sai an faɗa to ba abin da su ma da wa'azi daman talakawa ne ta gaya musu duk ƙoƙarin da ake mafi rinjaye talaka ne masu kuɗi ɗaɗɗe ne ɗaɗɗe ne a zo sahun sallah ka ga manya-manyan masu kuɗi a zo wurin wa'azi ka ga manya-manyan masu kuɗi a ko wajen tafsiri ka ga manya-manyan masu kuɗi a zo wajen ta'alimi ka ga manya-manyan masu kuɗi Allah ɗaɗɗe ne ɗaɗɗe ne duk daman talakawa ne ko manzon Allah ya riga ya magana ya ce aljanna ta cika da talakawa maza dangam talaka maza to aljanna su ne ta ko'ina wuta kuma da masu kuɗin da talakawan mata duk suna can ina masu kuɗi maza suke sai manzo Allah ya ce wa ahlul jiddi mahbusun masu kuɗi da suka bi Allah su kuma ana ta'artabu da su a bakin aljanna masu kuɗi da suka bi Allah ana ta'artabu da su a bakin aljanna yi magana a ina ka samu wannan Ka kayi zakka na yi an duba eh ta yi azumi fa hajji fa ya ce maki makwabta eh ya ce maki yan uwa ya ba da haƙƙin iyaye ya ce maki addini duk ya yi amma fa ana cin rigima da shi masu talaka sun jima aljanna ki kawo godiya haka Allah zai gaya ma ya zai gode wa Allah ce a ah, wa kafi iya neman kudi kai kudi kai iyawanka ne to wani ma Ɗan autan gidansu ne zai yi kuɗi uwarsa ma tun tana yarinya babansa ne nemo ta shi mai sa bai kuɗin ba ko akwai wanda ya fi babansa ya neman kuɗi wanne nemo mamar ka isa ka fishi shi ya neman kuɗi to bai yi ba Allah bai rubuta shi zai ba sai wani ya zo ya yi to ka sani ba iyawanka ba kenan isa kai don haka Allah maɗaukacin sarki ya ganar da mu kama ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina wannan alkawari ne Allah ya ce akan mu inna kunna fa'ilina mu tabbas sai mun aikata wannan Allah ubangiji ya datar da mu za mu tsaya anan in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu ci gaba